Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke muku sallama a daidai wannan lokaci da yammacin yau Laraba. 14 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga baban da kanun labarai. Shugabar hukumar tarayyar Turai ursul von ta ce goyon bayan da Turai take ba wa Ukraine zai ci gaba da kasancewa ba tare da wata matsala ba. A yau Laraba ana shirin ɗaukar ya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu daga fadar Buckingham zuwa ɗakin taro na Westminster da ke London da za a ajiye ta a majalisar dokokin ƙasar. dakarun taliban a afghanistan sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan dakarun 'yan ta da gayar baya a wasu sassan lardin panchir da ke fama da rikici inda suka kashe da dama daga cikinsu kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa wata kotun tarayya ta amince da bukatar hukumar dss da ta ci gaba da tsare tukurmamu tsawon watanni biyu domin ci gaba da bincike a kansa mu tim na lauyoyinsa da mu haɗu da dss nan ba da jimawa ba a gaban kotu kuma allah ya da gaskiya za ta bayyana a jamhuriyar niger kuma gwamnatin kasar ce take haɗin gwiwa da bankin duniya a wani gagarumin shirin kai wutar lantarki a ƙauyuka da birane duk inda ya kamata a kai wayoyin huta mun yi tsari za mu gina wayar huta wajen kilo 270 don a ƙara garuruwan da basu da huta a basu huta wanda suke da huta kuma ko da wuraren su basu da wasu basu da a ƙara kawo su To kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu kaya zai gabatar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro ka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labarai. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Laraba shugabar hukumar tarayyar Turai Ursul Bandiliyan ta ce goyon bayan da turai take ba wa ukraine zai ci gaba da kasancewa ba tare da wata matsala ba da take gabatar da jawabinta na kungiyar tarayyar turai bandalian ta ce za ta yi tafiya a yau laraba zuwa kiev don tattauna da shugaban kasa vladimir zelensky game da tallafin da turai ke bai wa ukraine ta ce na tsaya nan ne tare da yakinin cewa tare da jajircewar da ta dace da haɗin kai da ya dace putin zai gaza kuma turai za ta yi nasara Bandalin ta kira yakin da Rasha ke yi a Ukraine ɗaya daga cikin aikin mulkin kama karya ga dimokuraɗiyya kuma ta ce takunkuman da aka kakaba wa Rasha za su ci gaba da zama. Ta ce wannan shine lokacin da za mu nuna azama ba gajiyawa ba. A yau Laraba ana shirin ɗaukar margayya sarauniya Ingila Elizabeth ta biyu daga fadar Buckingham zuwa ɗakin taro na Westminster da ke London, inda za a ajiye ta a majalisar dokokin ƙasar. sarki charles na uku zai bi bayan motar da ke dauke da akwatin gawar sarauniya 'ya'yansa william da harry za su haɗu tare da shi sannan 'yan uwansa anne andrew da edward ana sa ran jama'a da yawa za su taru a bakin hanya sannan wasu dubban mutane za su je westminster don nuna girmamawa za kuma harba bindigogi da aka jera a hyde park da kuma buga kararrawar big ben ta majalisar dokoki za a je gawar sarauniya na tsawon kwanaki hudu a ɗakin taro na westminster na ƙarni na sha ɗaya za kuma a buɗe ɗakin taron na tsawon sa'o'i ashirin da uku a rana saboda masu ziyara kuma sojoji daga gidan sarauta ne za su yi gadin wurin dakarun taliban afghanistan sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan dakarun 'yan da kayar baya a wasu sassan lardin panshir da ke fama da rikici inda suka kashe da dama daga cikinsu tare da kame wasu da yawa daga cikinsu. To an jima kaɗan baballe zai yi sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, yayin da hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya wato DSS ta nemi wata babbar kotun tarayya da ta bata damar ci gaba da tsare mawallafin jaridar Desert Herald Malam Tukur Mamu har zuwa tsawon kwanaki sittin. to lauyoyin namamu sun ce za su mai da martani akan wannan bukatar da hukumar dss ta shigar a gaban kotu daga abuja ga rahoton hasamai na kaina a jiya ne dai hukumar tsaron farin kaya ta najeriya wato dss ta nemi wata babbar kotun tarayya da ke nan abuja da ta bata damar ci gaba da tsare mawallafin jaridar desert herald malam tukur mamu har na tsawon kwanaki sittin don samun damar ci gaba da zurfafa bincike akan zarge-zargen da take masa dss wacce lauyanta ya wakilce ta ta shaidawa mai shari'a nke ohemaha cewar ta samu kudaden kasashen waje da sauran shaidu a gidan malam tukur mamun don haka akwai bukatar ci gaba da ƙara bincike tun da farko dai lauyan hukumar na dss hamza fandogari ya shaidawa kotun cewar 'yan sandan ƙasa da ƙasa wato interpol su ne suka kama malam tukur mamu a ƙasar misira akan hanyarsa na zuwa ƙasar saudi arabia a ranar 6 ga watan Satumba. Ya kara da cewar bayan kuma an dawo da shi Najeriya an gudanar da bincike a gidansa da ke kan titin Aliladan da ke sabon kawo GRA da kuma ofishinsa da ke layin Marnoma a unguwar Sarki duk a birnin Kaduna. ya ce kuma sun gano wasu ababe da hukumar ta dss ta ce tana da zarge-zarge a kansa domin su ta ce ta gano riyar daya na kasar saudi arabia da dirhami saba'in da rufi na indiya guda 1,500 daga bisani mai shari'a kiyon maha ya amince da bukatar hukumar ta dss na ci gaba da tsare malam tukur mamu har nan da watanni biyu to ko mai lauyoyin tukur mamun za su ce akan wannan batu sunana barista g a musa ina ɗaya daga cikin lauyoyin malam tukur mamu na farko muna da umarni daga wajen iyalinsa akan cewa kar mu yi magana ko shishige akan ishu da ke gaban dss a bar hukumar dss ta yi bincikenta sannan muna kira ga su hukumar dss abin da suke mishi a yanzu haka media trial ne kundin tsarin mulki ya tabbatar da cewa shi ba mai laifi ba ne har sai kotu kotu ta tabbatar da cewa shi mai laifi ne so muna kira ga dss su daina wannan media trial mun karanta a jarida cewa su hukumar dss sun samu oda su tsare shi na kwana 60 sun ba da shaidu a gaban kotu da aka ba su wannan izini in dai har wannan izini da muka karanta a gaban kotu da su wani shugaban hukumar dss suka gabatar to alhamdulillah mu tim na lauyoyinsa da mu haɗu da dss nan ba da jimawa ba a gaban kotu kuma allah ya yarda gaskiya za ta bayyana magana sannan muna kira ga al'umma su daina magana akan wannan abun da ba su da sani akan shi su bar hukumar dss ta yi aikin su sannan duk wani magana da aka ce ya fito daga bakin familinsa muna tabbatar wa jama'a cewa daga yau wannan duk ba gaskiya ba ne position namu har yanzu shine su dss su bi doka da oda hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu ga baballe ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da kwamitin sake nazarin tattalin arzikin kasar Garin yadda ba sai saka da yawan satar albarkatun mai da matsalolin tsaro suka yi wa kasar katutu masu sharhi irin su malam muhi magajiri mun gado tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta jihar kano ya bayyana wakilin umar faruku musa cewar akwai alamar an makara to ni ana ra'ayin shine abun ya zo kusan daga karshe saboda yanzu wannan gwamnatin da ta yi alƙawurkan cewar wato za ta kawo ci gaba za ta kawo gyara mai girma shugaban kasa kafin ya zama akwai tambayoyin da yawa al'ummar Najeriya yake cewa kuɗin naira da take a akawun ɗinka tana da daraja irin ta da tsaron ƙasar ka yana da daidai yake da irin wannan yayi yi mana irin waɗannan tambayoyin kuma wannan ya taimaka gaya mu a matsayin na 'yan Najeriya muka yarda cewar wannan shine irin shugaban da muke bukata shine kuma shugaban da zai zo ya mana maganin waɗannan abubuwa ya za a yi maganin abubuwan shine idan ka hana banna da zagon kasa a nan najeriya muna da kuma su kutun ta yaƙi da eh, yiwa tattalin arzikin gaza zagon kasa amma waɗanda a wato suke rike da madafin iko suna da ruwa da tsaki da suke takawa wajen taɓa tattalin arzikin an yi maganar cewa akwai mutanen da suke da hannu da shuni waɗanda ake bawa daloli su je su saida a kasuwa bayan fage domin su samu riba har yanzu wannan abin har yanzu ana zargin cewa yana ci gaba kuma wani yana da tattalin arziki ɗanyen man fetur din sace shi ake wasu mutanen da suke ganin sun fi karfin doka su sace danyen eh, man fetur din kuma su zauna lafiya sannan shi karan kansa yan kudaden da suke shiga aljihun gwamnatin akwai wasu kuma beraye da burgusu kuma suke kwashewa sannan kuma baka isa ba a kasan nan ka fito ka daga hannu ka ce a daina cin hanci da rashawa to amma da wazo ko a bayanan da kai da manema labaru kana tsokacin cewa akwai da dama daga waɗanda su ne matsalolin tattalin arzikin nan da kuma su ne ke cikin wannan kwamiti gaskiya ne ina kawo misali da harkar bangaren noma da ake ba da tallafi in an ba da tallafin wasu su janye to zarge-zargen nan suna nan kala-kala akan wasu manya-manyan jami'an gwamnati kuma duka dai composition din da ake juya ba wanda aka dauko daga waje daga kan mai girma shugaban kasa zuwa kan na karshe a cikin waɗanda aka saka magana ake ta duk a cikin gwamnatin suke to in ko haka ne ina ne gizo yake sakar to mamun sale in ta dawo gefen ka a matsayinka na mai shari kan al'amura musamman al'amuran suka shafi cin hanci Rasha da kuma tsaro me kake ganin gwamnati za ta yi domin maganar basu suka su yi mata yawa maganar sace-sacen albarkatun mai su mata yawa maganar cin hanci rashawa sun yawa ko shugaba buhari ya koka da kan waɗannan matsalolin wanda ya ga cewa su ne suka durkusa da tattalin arzikin to kaga babban abin da yake fuskanta shine shugaban muhammadu buhari kullum yana tare da ma'aikatansa da ya dauka tun 2015 baya tunanin cewa karfin tunaninsu da fahimtarsu da fasaharsu ta riga ta raunana wasu shekaru ya kama su wasu kuma ba su da koshin lafiya don haka me zai hana najeriya da allah ya yarwata ta da mutane kusan miliyan 200 me zai hana a cikin miliyan 200 nan a sakado mutane gogaggu jajirtattu wanda suka kware harkar tattalin arziki da harkar tsaro a ba su wannan kwamiti amma mutanen duk da aka nada su ne na bara su ne na bada don haka ni dai wannan kwamiti ba na tunanin zai haifar faɗa mai ido kuma ba za a samu abin da ake buri za a samu ba. A gaida Umar Faruku Musa. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. mu. yanzu ko za mu leka jamhuriyar niger ne inda gwamnatin kasar ta kaddamar da wani shirin haɗin gwiwa da bankin duniya da aka yi wa lakanin haske da nufin samar da wutar lantarki da makamashi a garuruwan kasar a wani yunkurin ƙara yawan mutane da za su samu damar amfani da wutar lantarki wakilin murya amurka a birnin yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani kimanin miliyan 117 na dalar amurka kwatankwacin miliyan 200 na sefa ne za a kashe domin samar da wutar lantarki a birane da karkara ta hanyar wannan shiri da zai shafi makarantu da asibitoci da wasu ofisoshin hukuma a wani yunkurin faɗaɗa yawan mutanen da ke samun wutar lantarki daga kashi 19 daga cikin 100 na jama'ar niger mai yawan mutane miliyan 22 zuwa kashi 40 daga cikin 100 kafin shekarar 2025 a yanda shirin ke fatan faɗaɗa yawan masu samun wutar lantarki zuwa kashi 60 daga cikin 100 a shekarar 2030 alhaji ibrahim yakuba shine ministan makamashin niger kasan muna da kamfanin mai ba da huta cikin birane shine ake ce ma nijelek duk inda ya kamata a kai wayoyin huta mun yi tsari za mu gina wayar wuta wajen kilo 270 don a ƙara garuruwan da basu da huta a basu huta wanda suke da huta kuma ko da wuraren su basu da wasu basu da a ƙara kawo su a haɗa su ga wannan wayoyin na lantarki wanda dama akwai su yannan na biyu wanda su basu da hutar eh, lantarki ta nijalek amma garuruwa ne wanda suna daban-daban an lissafa su kuma za a kai musu huta ta su ta musamman wannan shiri a ɗaya bangare zai mai da hankali wajen kafa matsakaitan tashoshin samar da wutar lantarki da hasken rana a ƙauyuka kimanin 500 da birane 79 waɗanda za a mayar da al'amuran su a hannun 'yan kasuwa in ji wakilin bankin duniya a niger han Fratis. l'environnement en particulier ça va aider avec la lutte contre la désertification ya ce wannan shiri na haske mataki ne da ke hangen kare muhalli sannan dama ce ta kawo ƙarshen bambancin da ake fuskanta a tsakanin maza da mata wajen samun damar cin moriyar wutar lantarki har ma a wajen tafiyar da harkokin makamashi dans le secteur de l'énergie notamment au sein de la société société nigérienne de l'électricité Nigélec. ya kara da cewa wannan shiri zai ba da mahimmanci wajen kara yawan matan da za su yi shugabanci a fannin makamashi musamman a kamfanin wutar lantarki Nigélec. sannan haske zai ba da damar ƙirƙiro da hanyoyin ci gaban al'umma a fannoni da dama Le projet a de transformation mutane miliyan biyu da rabi ne ake hasashen baiwa damar soma samun wutar lantarki a tsawon shekaru biyar na wannan shiri na haske wanda kashi hamsin daga cikin ɗari na kudaden da za a kashe wajen gudanar da shi ke matsayin tallafi yayin da ɗayan kashi hamsin din ke zama rance da gwamnatin nijar za ta biya a shekarun da ke tafe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu Elikaya da shirin mu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. kamar yadda muka tsaya a makon jiya mun ji yadda malamin jami'a dr muhammad bashir sa'idu ke cewa matukar 'yan arewa za su haɗa kai to ba shakka arzikin yankin da tsaro za su dawo hakanan za mu ji ƙarshen bayanai daga abdullahi manaja bauchi mai bibiyar labarun yanar gizo da yadda wasu kan yi amfani da wannan damar su yaɗa jita-jita a yankin arewa. arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwan Da farko ga Dr. Muhammad Bashir Sa'idu kan yadda haɗin kai a Arewa da la'akari da abubuwan da suka dace na tarihi za su taimaki yankin ya sake farfadowa da ta gomashinsa na kaka da kakanni. wannan shi ne ɗaya daga cikin abin da 'yan kudu suke yi tun da saɓanin mutanen mu na arewa idan mu ya tsaya takara sai an tambaya an gani me ka taɓa tsinawa al'ummanka in kai ka taɓa rike makaman gwamnati da wa da yin aiki waye da waye ka sa a makaranta waye da waye ka ɗauki nauyinsu a asibiti makarantu na al'umma wanda ake cewa community makarantu wanne ne ka gyara asibitai da sauransu amma yanzu ya kamata mutanen arewa su masu aro wannan binciken su rinka binciken 'yan takara saboda su san sun zaɓa wanda zai musu aiki. Dr. Bashirin an biyo wannan ya nuna fa sai mutum yana da kuɗi ko ya taɓa riƙe wani babban mukami ne kawai zai iya neman takara. Tun da in ba haka ba in mutum ba shi da wani mukami ta yaya za a zai iya lissafa ma ya ɗauki wani a aiki ko ya yi wani asibiti ko wani abu. Eh ko da mutum bai riƙe mukami ba in aka ce taimakon al'umma ko da baka da kusisi za ka iya yin wasu abubuwa na taimakon al'umma kama daga ayyukan jin kai ko taimakawa yara su samu makaranta ko dan koyarwa ko dai ba da shawara ka samu matasa suna zaune ka ce musu wani wannan abu da kuke yi ya kamata ku yi kaza ku yi kaza shi ma taimaka al'umma ne wannan ina magana ne akan matakin waɗanda suka taɓa rike makaman gwamnati in baka taɓa rike makaman gwamnati ba kamar na gaya maka za a duba mutuncin mutum da kuma tunaninsa da makasudin abin da ya sa ya tsaya zaɓe domin akasari 'yan takara suna tsayawa ne ba wai don su taimaki al'umma ba saboda ganin iri kuɗin da yake cikin makamai na gwamnati so da haka ya kamata ku a bincikiya shin kai ka tsaya takara me yasa ka tsaya takara me a cikin zuciyanka me kake so kai al'umma to wannan shi ne abin da ya kamata tare suka su ido akai akan yan takara ka ba wa yan arewa shawara a wannan karan su san yadda za su yi zaɓe su yi bincike dan faɗaɗa mana me yake so su yi wanda zai kai su ga tudun mun tsira. Eh, abin da nake nufi a nan shine mafi yawanci mutum za a ga ya ce zai yi zaɓe don wani ɗan mu ne ko wani ɗan uwana ne ko wani addini mu ɗaya ko wani ƙabilar mu ɗaya to addini da kabilanci da bangaci da tasiri a siyasar najeriya amma kuma kada ya zama shine ma'aunin zaben dan takara abin nufi a nan shine kowace jam'iyya an tsaye da takara amma kowa ya gani a zaɓuɓɓukan fidda gwani da aka yi a wasu jam'iyyu kowa ya ga yadda aka yi amfani da kuɗi wanda kowa ya san duk wanda suka yi wannan ba cikin ta mace ta kai su kuma mutum misali ya zaɓi 'yan takara abin nan a delegate ya ɗauki magudan kuɗi ya ba delegate to kana tunanin ka zaɓi irin wannan mutumin yaushe zai da kuɗinsa da ya kashe har yanzu baka aiki watakila wani bashi ya ci watakila wani kadirorin sai sayar to irin wannan shine mutane ya kamata su duba su zaɓi ɗan takarar da ya fito don manufa ba dan ya zo ya kasuwanci da siyasa ba. Kana so ka zayyana wasu daga cikin waɗanda suke wakiltar mutane a siyasance a arewa wasu dabaru suka bi suka sa mutane suka zaɓe su kenan. eh kamar yadda nake faɗa kuɗi yana da tasiri abin da nake ba da shawara a nan shine kai ka yi tunani a matsayinka na mai zaɓe mutumin da zai ɗauki makudan kuɗi ya raba wa delegate kana tunanin in ya ci zaɓe zai wurare ka da wani aiki na ci gaba bai mai da wani kuɗaɗen nashi ba wannan shine tambaya ta farko tambaya na biyu kuma in har ya baku kuɗi kun karɓa da lokacin zaben fidda gwani da lokacin zaɓe na gama gari to da wani baki za ka je ka same shi ka ce masa da maka aiki bacin sayan kuri'an ka yi ya sai ka ya sai rayuwanka ya sai mutuncinka ya sai komai da komai naka so da haka ya kamata mutane su yi makaranta karatun su wanda ya cancanta idan kuka zaɓe shi ya sani cewa cancanta ce kuma akwai yiwuwan cewa komai lalacewan shi akalla dai zai yi abin da yake ko bai yi ɗari bisa ɗari ba zai kwatanta. Mun gode, Dokta. Abdullahi manaja Bauchi mai bibiyar lamuran yanar gizo da labarai da ake yada na jita-jita a yankin Arewa zai kammala bayanansa kan abubuwan da ya hango na yadda wasu kan yi amfani da yanar gizo wajen yada farafagandar son zuciya a yankin. Wannan hali da muka samu kanmu a ciki a wannan zamani sai ka ga wani kawai saboda ƙiyayyarsa da wani sai ya zauna ya shirya magana ba tare da ya faɗi sunansa ya faɗi adres ɗinsa ba hotonsa ba a san daga ina ke ba sai ya yi rekodin na muryarsa kawai ya yi magana ya hau yaɗawa don ɓatanci ga wani kuma wannan al'amari ya fi tasiri a nan arewacin najeriya saboda a nan ne mutanenmu mafiya yawanci akwai karancin wayewa idan mutum ya ji magana ba zai bincike ba kawai sai shi ma ya ɗorar da ya ɗata. ba tare da ya yi bincike ya tabbatar da sahihancin maganan ba to irin wannan al'amari ina ba da shawarwari wa mutanenmu musamman matasa a arewacin ƙasar nan da su hatara domin yanzu gashi an shigo kakan siyasa haka kawai wani don bayi son wani sai ya yi mishi karya ko yarfe ko sharri ya ɓata shi don kawai suna da wani saɓani na ra'ayi wanda bai taka kara ya karya ba wanda wannan batanci hukuncinsa wanda zai yi wannan abun zai ji hukuncin to da ina mai tabbatar mu al'umma da babu wanda zai yarda ya yi irin wannan batanci da yanzu ake yawan yi wa mutane sai ka ga an yi wa mutum karya akan abin da shi kansa ma bai ji ba ballantana ya gani to wannan al'amari yana illa wa mutane musamman yanzu lokacin da ake hidiman takarkaru hidiman kakan siyasa din nan kuma matasanmu su yi hatara a duk lokacin da suka ji magana musamman irin wannan wanda ake da kwajin din nan ana tuturawa ta wayar salula ya kamata mutum ya yi bincike ya tantance labari kafin shi ma ya yada duk da da yadawa ma babu wata dalili to amma dai Eh, in abu ne mai mahimmanci shine ake so a yaɗa din, amma idan al'amari magana ne wadda take ta bata da tushe to ya kamata kar ma ya gaya ma kowa in an tura masa a wayansa ya goge kawai domin sai su yi wannan yaɗawan kuma ce duk wanda ya yaɗa wai Allah ya yi masa wani abu na alheri mutum ba zai faɗi tushen inda ya samu labari ba ba kuma zai faɗi shi wane ne shi ba ba zai cikakken bayani a kan kansa ba sai kawai a yi taɓatanci wa mutane al'umma arewacin najeriya da muke da ƙarancin wayewa a kan sha'anin yada labarai to ya kamata mu yi hattara allah ya taimake mu allah ya kare kare al'umma allah ya sa wannan hidimar zaɓe da zai zo allah sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya abdullahi manaja za a ɗau wannan abun a matsayin karancin wayewa ne kuwa tunda kusan yankin da aka zo mamulkar yankin da yake arewacin najeriya a yanzu zamanin turawa an yi ne ta hannun sarakuna tunda akwai tsarin shugabanci a wajen ko kuma a iya cewa dai saurin yadda ne da bayanai an ji kawai ba tare da gudanar da bincike ba wasu za su iya fassara shi a matsayin saurin yarda din ba tare da mutum ya gudanar da binciken ba sa'annan wasu kuma za su kalle shi ta fiskan a matsayin karancin wayewa din don babu yadda za a yi ana karancin lissafin a ce kawai wani zai yi magana sa yana muryansa ya tura ba tare da ya faɗi shi wane ne ba bai faɗi sunan shi ba bai faɗi wani bai wani cikakken bayani akan kansa ba kawai ya hau tura labari ko magana ta son zuciyarsa a kafan yada labarai na zamani kuma mutum ya ji kuma shi ma ya dorar da yadawa to ka gani a dan sai da kalle shi kaman dan da mutum yana da wayewa sosai ya kamata ya san yadda zai tantance labarai kowane irin labari ne kafin idan zai yada ne ko kuma zai faɗa ma wani ya san shi ma irin bayanin da zai yi domin a yadda da labarin da shi ya bayar din. Mun gode Abdullahi Manaja Bauchi. ko ma sauraro da wannan zamu naɗe tabarmar shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka Ni na sura da maili kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sarakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. To madalla a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma kuka aiko mana. To bari mu fara da sakon Aminu Adamu Malamaduri da Umar Baban yayi sabon gida da Comrade Hassan Hamza Sulatan Karkar a jihar Jigawa. Waɗanda suka ce Assalamu alaikum ya Hausa. Don Allah ku ba dama mai kira ga 'yan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ma masu hannu da shuni da su taimaka al'ummar da ibtila'in ambaliyar ruwa ta shafa a jihar mu ta Jigawa. Domin hakika suna buƙatar tallafin gaggawa duba da irin halin da suke ciki. da karshe muke addu'ar Allah ya maida musu da alheri ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu amin sai kuma sakon babandi mamman bande tare da tasiri unguwar tudu da magaram da isuhu madattai da ali sarkin yakin ni'ima da shugaba ila mai shayi garkin daura waɗanda suka ce assalamu alaikum ya hausa amincewa a kafa 'yan sandan jihohi da gwamnonin arewacin najeriya suka yi abu ne mai kyau sai dai akwai barazanar gwamnonin za su dinga yin amfani da su domin cima burinsu na siyasa da ma musgunawa masu adawa da su. Sako na gaba ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rigar Malam Shagari da Faruku Mahe Karoga Sokoto. Waɗanda suka ce gaskiya yadda da kirkirar 'yan sandan jihohi a daidai wannan lokaci da gwamnonin arewacin Najeriya suka yi shine mafita. Domin ne kamata a ce an sauya yadda ake yaƙi da ta'addanci a Najeriya. Hausa sun ce cinaka in cinawa ba rowa ba ne. Salam biyoyi Hausa. 'yan najeriya za mu sha mamaki idan gwamnati da rundunar sojin kasar suka tsananta bincike domin gano masu daukan nauyin 'yan bindiga a ƙarshe ina addu'ar allah ya mana maganin abin da mu amin wannan sako na ƙarshe ya fito ne daga murtala ibrahim zangon daura to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wato a takaice. laraba shugabar hukumar tarayyar turai ursul van ta ce goyon bayan da turai take ba wa ukraine zai ci gaba da kasancewa ba tare da wata matsala ba da take gabatar da jawabinta na kungiyar tarayyar turai bandaliyan ta ce za ta yi tafiya a yau laraba zuwa kiev don tattauna da shugaban kasa vladimir zelensky game da tallafin da turai ke baiwa ukraine ta ce na tsaya a nan ne tare da yakinin cewa tare da jajircewar da ta dace da haɗin kai da ya dace putin zai gaza kuma turai za ta yi nasara a yau laraba ana shirin ɗaukar marigayya sarauniyar ingila elizabeth ta biyu daga fadar buckingham zuwa ɗakin taro na westminster da ke london inda za a ajiye ta a majalisar dokokin ƙasar sarki charles na uku zai bi bayan motar da ke ɗauke da akwatin gawar sarauniya 'ya'yansa william da harry za su haɗu tare da shi sannan 'yan uwansa anne andrew da edward ana sa ran jama'a da yawa za su taru a bakin hanya sannan wasu dubban mutane za su je westminster don nuna girmamawa dakarun taliban afghanistan sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan dakarun 'yan ta da kayar baya a wasu sassan lardin panshir da ke fama da rikici inda suka kashe da dama daga cikinsu tare da kame wasu da yawa daga cikinsu kakakin taliban zabiullah mujahid ya shaida wa boa yau laraba cewa an kai harin ne a gundumomi uku na lardin mai tsaunuka domin hana 'yan tawaye barazana ga jama'ar yankin. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. da kuma Julie lizard Gresham da ta hada ta kuma bada umarni da kuma injiniyanmu da wannan la'asariyar. Baba ya ko makeri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya sai mun haɗu an jima kaɗan. Salamu alaikum amma a dakaci shirin yau da gobe.